وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه منا جمعة تفرقوكي نعوة ربي الآخر zai zama bakwai kenan bakwai ga watan rabil akhir bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1438 a ci gaba da karatu cikin halul masail za mu tashi kala shehu rahimahullahu ta'ala wasahu fi salatil qaba'i kasahwi fi salatil aba'i wasahu fi nafilati كالسهو في الفريضة إلا في ست مسائل المسألة الأولى الفاتحة والثانية السورة والثالثة السر والرابعة الجهر الخامسة زيادة ركعة ثم السادسة نسيان بعض, بعض الأركان إن طال مالك تشوى والسهو fi salatil qada'i in mutum ya mantuwa a sallan da yake ba da ita sallan da ta wuce mai yake ramawa kuma rama sallan inda ya tabbata magana mafi inganci da dalilai biyu ne dalilin farko mantuwa dalili na biyu bacci man nama an salatin aw nasiyaha wanda ya bacci bai yi sallah ba ko mance da ita to fal yusalliha idza zakaraha yayi ta lokacin da ya tuna faga ita kadai zai raba ke mutum ya mance sallan isha ta jiya to sai yanzu ya tuna to kaga shikenan fal yusalliha idza zakaraha yayi ta lokacin da ya tuna ta to sallar nawa zai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fal yusalliha hiya kenan ita kadai din da ka manta in kuma sallah biyu ne to biyun da ka mance su ba a cewa tun da ka mance sallan isha ta jiya to sai ka sake asuba azhar la'asar maghrib a'a falisalliha idza zakara ita kai ne baka maita maimaita to sai kai mantuwa a sallan da zaka rama to shine ce ka sahwi fi salatil ada'i yana daidai da kaman kana ba da sallan a yanzu duk mantuwan da za ka yi kana ramuwa to daidai ne da kana ba da sallan ta yanzu yanzu ba bambanci in kai ƙari sai kai sujada ba da salam in kai ragi kuma sai kai sujada qabla salam to sai ce wasahu na nafilati mantuwa a cikin nafila in an ce nafila shine ƙari ziyada ziyada wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka me nafilatan laka yani ziyadatan laka ƙari gare ka wajen ɗaukaka in kana qiyamul layli ya rasulullah sai Allah sake ɗaukaka darajanka ba ana nufin nafilatan laka wai kai kaɗai ne hususiya ce taka a'a wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila to nafila nan bi mana ƙari kenan to suna nan nawafil suna nan lailiya suna nan nahariya suna nan daban-daban kamar irin so tahiyatul mazidi kaga nafila salatul buha nafila sunnu rawatib duka wannan suna cikin nawafil sallan matafi in ya dawo yana daga cikin sunna mansiya sunna ce mantacciya to sai na ga cewa ya kamata mu dinga kawo sunnoni ko da guda ɗaya ne duk karatu za a yi a kawo ta sunna mansiya sunna mansiya sunna da aka mance da ita to daga cikin sunnoni mansiya akwai wannan nafila a masallaci in ka dawo tafiya kaga wannan sunna ce mansiya yana ma ko ka sani wani lokaci baka aiki da sunna to kaga sunna ce to sannan kuma ga rakatai alfajiri sannan ga nafiloli na dare salatun laili mafina mafina to duka ga sunan dai yin kai manto a cikin nafila kamar sallar idi ma nafila ce salatun kusuf nafila to ka sawi fil faribat kamar mantuwa ne cikin fariba shi malam bashi yake ce farilla amma asalin kalmar fariba ce kaman kayi mantuwa ne a cikin fariba domin ita nafila ita ma kamar fariba ce yace sai dai matsaloli takaitattu illa fi sitti masaila sai dai matsaloli guda shida matsalan farko alfatiha wajen karatun fatiha in ka mance fatiha a sallan fariba dole ka wurgar da raka to amma sabanin in ka mance fatiha a cikin sallan nafila wasura haka nan ka mance sura in ka mance sura a can za ka yi sujjada za ka yi sujjada qabla salam amma a nafila in ka mance sura babu komai wannan maliki yake amma wasu guraren ma in ka mance sura shi kenan babu abin da za ka yi ba sujjada a gurin wasirru jihar haka nan asirtawa ko bayyanawa a farilla in ka asirta gurin da ake bayyanawa kaga akwai sujada ka asirta a cikin sallan maghrib kaga kayi ragi ke sai ka sujada qabla salam wal jahri ko kuma ka bayyana gurin da ake asirtawa salatu zuhur sai ka a boye a sai ka bayyana kaga yanzu ka kari kenan sai ka sujada ba da salam amma cikin sallan nafila babu komai in ka zo ka ɓoye da daddare sallan dare sai ka ɓoye babu komai sallan rana kuma sai ka bayyana ba komai amma mafifici shine sallan dare ka bayyana sallolin rana kuma ka asirta wa ziyadati raka'a haka nan a cikin nafila in ka ƙara raka'a ya bambanta da sallan farilla a sallan fariba in ka tashi zuwa raka'a ta biyar dole ka dawo kuma kai sujjada ba da salam to amma sabanin sallan nafila in ka tashi zuwa raka'a ta gaba to shikenan za ka yi zarcewa kai sujjada qabla salam wa nisyani ba'd arkani da kuma mance shashin rukunai kaman sujjada kaman ruku'u yace in tala in ya kasance ya yi nisa sosai sai kasance akwai tazara to sallan nafila a gurin ta bambanta da sallan fariba to za mu ɗauki maganan farko ya kasance akan fatiha ke ce illa fi sitti masaila al a cikin karatun fatiha fatiha ita ce a mathani fatiha ita ce ummul qur'an fatiha ita ce ummul kitab ga sunaye nan masu yawa in ka duba littafin al-itqan fi ulumul qur'an ya kawo sunaye da naquba na fatiha fiye da ashirin da wani to sai ke cewa yani anna ahkama sujudi sahwi hukunce hukuncen sujjadan mantuwa inda ada'i salati fi waqtiha lokacin da kake bada sallan a lokacinta ka ahkami sahwi inda qada'iha to daidai ne da kaman kana ramuwa in kana ramuwa in kana ba da sallan a yanzu to hukunce-hukuncen daidai da idan mutum ma yana ramuwa ne ba da alfawati in sallan ta wuce wa ahkami sahwi fi salatin nafli sannan kuma har yanzu hukunce-hukuncen mantuwa a cikin sallan nafila ka ahkami fil fard daidai ne da idan mutum ya mance a farilla illa fi masa'ila sit sai dai matsaloli guda shida bayyana ala hada tartib malai ce gashi na yi bayanin akan wannan tartibi kamar da malai gaya mana fatiha da sura sirru da jihar kama fatiha da ma ya tafiya ta sura sirru da jihar to abin da zai rage maka ziyadatu raka'a da kuma nisiyanu ba'dul arkanihim tala guda biyu ne kawai zai bukaci kaɗan kiyaye larabcin amma sauran duka an gane su fatiha da sura sirru da jihar to kaga kenan guda biyu ne kawai zaka ɗan yi murajiyan shi minti ɗaya ka gama da shi a ziyaratu raka sai nisiyanu babil arkani in tala to sai ke cewa faman nasiya Fatiha ta fi nafila wanda zai mance fatiha a cikin sallan nafila kamar sallan dare kawai sai tashi sai fara alif lamin zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin kawai sai fara karatun sura wata tadhakkaraha ba'da ar-ruku' kaga kana sallah kai kadai ke domin da mutane za su tunatar da kai sai dai kuma ilimi yana da taurin kunne sai ci gaba ya ƙi ya dawo ya ji me suke gaya mai to sai ka tuna bayan kayi ruku tamada sai ka zarce wa sajada qabla salami sai ka yi sujjada qabla salam wa ka yi sujjada qabla salam ai man salla raka'atayn mathalan wanda bai rakoyi guda biyu wa nasiya al-fatihata fil ula sai ka mance fatiha a raka'an farko wata zakaraha ba da abdihi ba da abdihi ruku a saniya sai kuma da kawo ruku na biyu raka ta biyu sai ka tuna ai baka karanta fatiha a raka'an farko ba to shi shikenan da fi salatihi sai ka ci gaba gane a farilla kuma dole sai dai ka wurgar da wannan raka wajabara hadha an-naqsa bi sujudil qabliyyi za ka gyara wannan mantuwa da ka yi ne wajabara gyara ke za ka ɗora wannan gyaran da kuskuren da aka samu za ka ɗora shi saboda sallan ta ɓalle to yanzu gyaran da za a yi za ka yi gyara ne bi sujudil qabli za ka yi su sujuda qabla salam li khiffatiha fi nafila saboda wannan abin da ka rage yana da sauki a nafila a sallan farilla tana da ƙarfi fatiha dole dole ne a sallar nafila kuma sai ka dan rage fawon dan yace bi khilafil fariba amma sabanin fariba fa innahu yulghi tilka raka'a in farilla ne sai ka wurgar da wannan raka'an ka cukan wa yazidu ukhra kuma sai ka kawo wata daban sai ka jefar da wannan raka'an ka kawo wata wata mada kuma sai ka ci gaba tun yanzu ka jefar da wancan ka kawo wata kaga zai zama kayi kari ke wa yakunu sujudu kama na fi tariki sujudi to sujjadan zai zama kamar wanda ya bar sujjada ne a ka bar sujjada to shi nan zai zama in ka kulla raka'a ta gaba to za ka wurgar sannan ka kawo ta raka babban sai kai sujjada ba da salam to sai ke cewa ai na hukuma ta tadhakkuril fatiha hukuncin tina fatiha bada ruku'i fin nafilati bayan kayi ruku'u amma a cikin sallan nafila ne sai ka tuna baka karanta fatiha ba yukhalifu hukmuhu yukhalifu hukmuhu annabi zama hukmu yukhalifu hukmuhu fil faribati amma ya ce yukhalifu hukmuhu fil faribati ya zai zama kenan yukhalifu hukmuhu hukuncin shi ya saba da nafila a nafila ne to sai ka mance to hukuncin shi ya saba wa fariba sai zama marfu ke ne zama fa'il ke yukhalifu hukmuhu fil fariba to in ka ce yukhalifu hukmuhu hukuncin ya saba ma hukuncin fariba ke sai zama shine maf'ulun biki. wuli annahu fiha domin in a cikin fariba ne fiha fil fariba tike ya tamada sai ka ci gaba tunda har ka wuce raka wa raka ta sahwi sai kuma ka wargar da wannan raka'an da kai mantuwa wa yazidu ukhra mahallaha sai ka kawo ta a maimakon wancan da baka karanta fatiha ba li ta daruki. saboda gurin ya wuce ba za ka iya riskan karatun fatihan ba ya wuce maka da mai bi abdin ruku'i saboda ka kulla ruku ruku'u shikenan tunda ka kulla ruku ta raka'an gaba wancan raka'an ta farko da baka karanta fatiha ba zai ka wurgar da ita thumma yasjudu li sahwihi sai kuma ka zo ka yi sujjada na mantuwa za ka yi sujjada ba da salam yace wa kama zakara anifan kamar da aka ambata alifan abin da ya wuce a baya ke <coughs> fitar ki sujudi in ka bar sujjada ai sujudu kabla salami to za ka yi sujada kabla salam amma da sharadin in kanatin kisa mulgha in ya zama wacce ka rage din in wacce aka wurgar wanda aka rage in kanatin kisa. raka'an da bata cike ba in ka bar sujjada ke kuma al al-mulghatu wanda ka wurgar da ita ihdal ulayayni ɗaya daga cikin rakoyi biyu ne a cikin rakoyi biyun farko sai mutum ya kasance bai yi sujjada ba wa tadhakkara ba'da abdi thalitha sai kuma ka tuna bayan ka kulla raka'a ta uku yanzu a cikin rakoyin biyun farko sai ka mance baka yi sujjada ba amma kuma sai ka tuna ta uku allati waqa'at maqama thaniya wanda ta uku nan ita ta zo ta kasance a maimakon ta biyu to kuma ita ta biyun yanzu ma ta uku yanzu ya kamata ka karanta fatiha da sura to amma kuma yanzu ya kasance tunda ta uku ce za ta zo ta zama mazaunin ta biyu ina suranta yake babu sannan kuma ka yi karatu a yaya ka yi karatu a asirce to shi ne yake cewa za ka yi sujjada kabla salam ke yanzu ka rage wani sunnoni ke to sai ke cewa biduri suratin saboda baka karanta sura ba ta lin nuqsani ala ziyada nan an rinjayar da ne an rinjayar da nuqsan ragi akan karin da kai yanzu abubuwa biyu kenan suka karu yau akwai ƙari. akwai kuma ragi ƙari shi ne ka ƙaro sabuwar raka'a ragin kuma tare da sura da kuma aljihar to sai kai cewa tunda sun haɗu biyu sai ka kai sujada qabla salam li hadithi nuqsan sajdati alwustaniyya fi salatihi alaihi salatu wassalam to yake cewa ala li hadithi nuqsan sajada saboda hadisin da ya zo na rage sujjada alwustaniya na tsakiya fi salati alaihi salatu wassalam a cikin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan wani hadithi ne ke ban san wannan hadithin ba domin hadithan da suka zo takaitattu ne akwai dai wanda yake na zuliya dai ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam yi ne ya yi sallama ne daga raka'a biyu hadithin abdullahi bin buhaina shi kuma ya tashi ne da warka a biyu akwai wurin hadithin abu sa'id al-khudri shi kuma yana shakku ne a shakka mutum yana shakka a biyu ko uku akwai hadithin ibn mas'ud shi kuma ya tashi zuwa raka'a ta biyar to wannan hadithin yana bukata nemo mana shi wani hadithi yake nufi ke li hadithi nuksani sajada al-wustaniya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage sijjadan tsakiya fi salati alaihi salatu wassalam to kaga yana bukata ko ne gano wannan hadisin da malai ke magana wa yasjudu ba'da salam kuma da ka yi sujjada ba'da salam wannan sai zama mahallu nazar a ce mana bincike a yi tambayoyi akan wani hadisi ne ke nan malai ke bayani akan shi wa yasjudu ba'da salami sannan kuma da ka yi sujjada ba'da salam in lam takun min al-ulayayn in ba in biyun farko bane in na karshe ne to tunda na karshe ne da man fatiha fatiha ba abin da ka rage na sura gurin to yanzu sai kasance kawai ka wurgar da wancan raka'an farko ka wata to tunda ka wata kawai sai zama ƙari ne ba fata an gane wannan in a karshe ne shi kenan za ka yi ba da salam amma ya kasance min fil ne a rakon biyun farko ne ka samu wannan tangarda to kaga za ka wurgar da wancan raka ta farko ko ta biyun to ta uku za ta kasance ita ce ta biyu to tunda ta uku ce ta zama ta biyu kuma ta biyun ya kasance babu sura babu bayyanawa to sai kasance an abubuwa biyu sun haɗu ke a ah, ga ragi na sura da jihar sannan kuma ga karin raka'a tutun da sun zo sun haɗu sai a yin jayar da ɓangaren ƙablar salam to amma a raka'an ƙarshe ne ko rakoyin biyun ƙarshe ba kai sujjada ba har ka kulla ta gaba to shi ke ka wurgar da ita sai ka wurgar da ita sai ka kawo wata sai kuma ka yi sujjada ba da salam da fatan gane wannan in cikin ƙulayai ne na farko sai kai kabla salam in kuma ba na farko bane na uku ne ko na hudu aka samu shilin sai kai ba da salam kawai shi da ke cewa wa yazidu ba da salam in lam takun min al-ulayayn in ba rakoyin biyun farko bane sai kai sujjada ba da salam tunda tun kari ne a gurin aw kanat minhuma ko kuma ya kasance daga rakoyin guda biyu na farko yawar biyun farko amma wata zakkara kabla abdi salifa. sai ka tuna kafin ka kulla raka'a ta uku to kaga tunda kafin ka kulla raka'a ta uku ne in eh, za ka iya faduwa ka yi sujjada sai zama tsayuwar da kai kayi ne kayi kari kenan sai zama sujjada ba'da salam kaga yanzu matsala uku ya gaya mana ke ya gaya mana karatun a baya in ya zama fil ulayayin warko biyun farko ka yi sujjada ba a ah? to yanzu ya kai mai har ka kulle ta uku in za ka yi sujjada qabla salam ke in kuma a rakoyin biyun karshe ne to shi kenan za ka yi ba'da salam ko kuma ya kasance a rakoyin biyun farko amma ba ka kulle ta uku ba to za ka yi faduwa ka yi sujjada sai ka yi sujjada mai ba'da salam kaga surori guda uku yake gaya mana nan to sun ce ba ba makaranta fiqh to wannan shi din menene hu kaga kazafi ne zuzurutun kazafi a ce wai dalibai ba sa karanta wai ba sa karanta ko suna soke fiƙi to kai ka soke dai mu muna nan muna karanta shi insha Allah to shi yake cewa nan sai wata zakara qabla abdi thalitha sai ka tuna kafin ka kulla ta uku to shi ke nan zaka yi sujada ba da salam li ziyadatil mahda saboda zuzurutun kari ne anan ka kara. wannan tsayuwa ke li qa'idati hadithi dhul yadayn yau saboda hadithin dhul yadayn annabi sallar alaihi ya yi sallama daga raka'a biyu to kaga sallama daga raka'a biyu wannan sallaman ba gurin ta ne to don nan ƙarshe sai ba da salam wa ziyadati khamisatin ko kuma lokacin da annabi sallar alaihi wasallam ya tashi zuwa raka'a ta biyar raka'a ta biyar a hadithin ibn mas'ud fi salati alayhi salatu wassalam to shi ma da aka mai tasbihi ya dawo sai sujjada ne sai sujjada ba'da salam to za mu dakata akan na biyu uku hudu ko kuma takaitaccen bayani wa man nasiya surata to wanda zai mance sura a cikin sallan fariba ko a cikin sallan nafila awil jara was sirra ko kuma ka mance bayyanawa ko asirtawa fin filati a cikin sallar nafila sai ka mance baka karanta sura ba sai ka mance baka bayyana ba ko baka asirta ba amma wata zakkara ba'da ruku' sai ka tuna bayan kayi ruku bayan kayi ruku to ma tamada wala sujuda alai ka yi ta zarce kawai ba wani sujada kanka bi khilafil fariba amma sabanin fariba ne a malikiyan farilla ne to kabar sura sujjada ta kama ka qabla salam a kabar bayyanawa imma ya zama kabar bayyanawa ko ka bayyana zai zama abubuwan matsalolin biyu yake kaga in ka bayyana gurin asirtawa zai zama mai ba'da salam ka bayyana gurin asirtawa in kuma asir ne sai ka wance gurin bayyanawan sai ka asirta yau kaga kayi ragi sai kidan sai ka yi sujjada qabla salam in a sallan farilla ne ka gani in a nafila ya ce babu komai ay anna man nasiya surata aw al jahra aw al sirra fi an nafilati wa tadhakkara ba'da ar-ruku'i tamada sai kai ta zarce kenan ولا سجود عليه لأن هذه الثلاثة في النافلة من الفضائل سيسلم نافلة سنة لك تشم السهبين معنى كودا كاكار انت فاتحة كو سكو ركو سلم تاي أمالكية تاي to har a gurin shafiya ma ce kai har a farillan ma in ma ga karanta kawai kai sallan ta yi ga abokin faɗan muhammadu jabal shi ce fatiha kawai yake karanta kawai sai roƙi Allah aljanna ya roƙi Allah ya tsare shi daga wuta ce mai dogon addu'o'in nan naka ya rasulullah da mu'adhu na jabal ni la usinu ka wala ta mu'adh to zan nasa ce ai haula hanu dandinu abinda kake roƙa din nan dare akan shi mu ma muke kai kawo to sai ke cewa wala sujuda alaihi fi tarki fadila in ka bar musahabi ba sujjada sai dai bayan ka kuma ya rabu bi khilafi ha fil fariida sabanin kamanci a farilla in kamanci a farilla dole sai kai sujjada kamar da ya gabata fa innahu kama marra kamar da ya gabata yasjudu ba'da salami fi tarki sirri in ya kasance ka bar ɓoyewa ne a sallan azahar sai ka bar ɓoyewa ma'ana sai ka bayyana ke to sai ka yi sujjada ba'da salam saboda me babi ne na kari wa qabla salami za ka yi sujjada qabla salami kuma fi tarki sura in baka karanta sura ba in a farilla ne ke wal jahari ko kuma wajen bayyanawa in ka a wajen barin mai kenan a wal jahari nan kaga ce fi tarki surati wal jahari to al zai zama atafin an yi shi akan mai kenan fitar ki. as-sura wa fi tarkil jahri fi tarkil jahri amma ka ce wal jahri to ka fasara shi kawai jahri to ya karatu da zama maka kenan dole sin da ya ce maka fi tarki sura to wannan tarki din dole sai ka ɗauko shi aro sai ka maka shi akan wa tarkil aljahar in ka bar bayyanawa ke yanzu sallan magriba sai ka bar bayyanawa sai ka yaya kenan yau sai ka a ɓoye to kaga kenan lokacin kayi ragi lin nuksani kayi ragi kenan sai kai sujjada qabla salam ne ke cewa unzur adillataha fi mawadiha to ne sai ka koma dai a baya kenan maudu'in da ya maganganu akan wayannan in ka mance sura za ka yi kaza in ka mance sir za ka yi kaza in ka mance jihar za ka yi kaza to za mu dakata a nan kenan insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu salamu alaikum wa rahmatullah mai tauri bayan katifan kuma za a sa carpet za a sa za a sa kaza za a sa kaza za a sa kaza duk kayan laushi dai to zuwa gobe jibiga ta Allahu alam ina cikin kasa kuma ke to shi fa man a cikin kasa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba mai shine al-lahad da wannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama kamar sa'ad bin abi waqas ɗaya daga cikin aljanna shi yake barin wasiya kamar kaman da Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas yake faɗa ce baban shi lokacin yana ce rashin lafiya yace ilhadu li lahdan inna rasukumul lahad ayi tono mai zurfi ba irin tonon da muke ba wannan wasa ne muke yi wasa muke yi jama'a ilhadu li lahadan kuma lahad ku yi mun tono in an tona mai zurfi sai a sassaƙi gefen alƙibla kamar nan gidan liman a nan in an sassaƙa an sassaƙa to daga nan sai a zo a shiga ciki ke sai a shiga ciki daga kasa kenan shine lahad to mutum za a zo a sa shi a can ciki kenan in ka duba ramin ba abin da ka gani to ilhadu li lahadan kuma lahad abu na biyu alayyar alayya labina nasban ita ma suna ce mantaciya sai ku kawo tubali tubali abin da ake cewa tubali shine blog na bani bani an gane bani bani me bani bani yau na laka kenan yau ginin kwasa ka ce bani bani bani to shi mai cewa bani bani shi ya ce bani bani shi bai wuce naira goma goma ko naira sha biyar biyar zuwa ashirin ashirin ban san ko dai komai ya kara kudi ban san kudin shi yanzu ba bari da wuce ashirin talatin ya yi tsada maki ra ashirin ashirin to sai ku toshe ni da tubali to kaga mu kuma ba da shi muke ba da itace muke yi to yace kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sunna ce kamar mantacce a cikin mu kafin ka samu wanda aka toshe da shi da tubali banda lokacin da alhaji yake ake bisu a can makabartan a makabartan mai rusau ke yaushe ana sa tubali amma dai ba lahad mafi yawanci yake ba kaburuka ɗari to yana yau ba za ka samu lahad ko ɗaya ba to yana yau a cikin ɗari ka samu ko ɗaya ko a cikin ɗari biyar ka samu guda ɗaya ko biyu to blok din dai lokacin ana ɗiba fi sabilillahi kuma kowa ga launi yayi ana zuwa kai inda ya janaza ne kawai shiga gidan blok a ɗauko blocks to yanzu wannan kafa ta toshe to ya gami murayar da wannan sunna kenan na tubali ban san yaya kaga dole sai kai tunani kai ma ka bar wasiya ni ma bar wasiya don an fara neman blocks din to zaka ga masu sana'a sun bubbuɗe guraren sayar da blog kuma sana ce mai kyau ba ba ka samu kuɗi wallahi kuma ka taimaka akan me sunnar manzo Allah sallallahu alaihi to za mu takaita akan wannan ko sati insha Allah mu dauki sunna ɗaya wanda ba zai ja mana lokaci minti ɗaya minti biyu Allah mai gima da kuka datar da mu fi dun akhirah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka